ba wani abu ne ɓoyayye kowa ya sani dukkan musulmi sun sani muminai sun sani muhusinai sun sani cewa duk inda mutum ya kai da haƙuri duk inda mutum ya kai da haƙuri wata rana sai an tunzura shi ko ya yi tsaki ko ya yi ashar ko ya yi mari ko kuma ya naushi ana habawa ne habawa ne ba ɗabi'a ka wani yana faɗin maganganu sai daga baya kuma ya zo yi dama duk haƙurin mutum sai ya yi wannan idan ka ga an kular da mutum da haƙurin shi bai naushi ba bai mari ba bai zagi ba to za ka ga yana raki ni wani ban san abin da na yi ya matsa mun ya matsa mun kaza kaza ana kai haƙuri ai matsayin ka ne kai haƙuri to sannan ya kura amma manzo Allah bai taba yin motsi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba yin motsi ba shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato la yaziduhu ma kasratil aza illa sabral la yazidu ma kasratil aza illa sabran manzo Allah baya ƙara komai banda hakuri tare da yawan cutar shi da ake yi wa ala israfil jahili illa hilman wautar jahili ba ta girgiza annabi sai ƙara juriya da haƙuri to a nan za ka gane bambanci tsakanin sabaru da hilmu a Saburu da alhalimu alhalimu yana gaban saburu alhalimu yana gaban saburu domin shi saburu wato azabtarwa yake yin an cuce shi a Saburu in ka matsawa saburu ka matsa ka matsa ka matsa ran da ka shiga hannunsa Hmm. zai maganin ka amma shi alhalimu in ka matsa ka matsa ran da kuka haɗu kyauta zai ma bambanci kenan asaburu in ka matsa da cutar ran da ka shiga tarkonsa in ka matsa masa da cuta ran da kuka haɗu sai ba ka raƙuma ɗari wa haɗa a ba su fiyanin mi atana katin wasa fuwana hatta sara mimman ta ƙarrabu wa maliku wani abbasu a ƙara'u a ƙarabu ne habisin wa alƙamatun nilu a dan ribu. sallallahu alaihi wa sallam da ka shi kullum annabi wato kana ƙara wauta yana ƙara haƙuri yana ƙara ma kyauta yana ƙara janyo ka to nan za ka gane cewa annabi nuhu saburu ne annabi muhammadu halimu ne annabi nuhu an cuce shi an cuce shi an cuce shi da aka kai shi ƙarshe sai ce rabbi la ta zar alal ardi min al na dayyara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka cuce shi aka cuce shi aka cuce shi aka kai shi karshe sai ya ce Allahumma gafir li qaumi fa innahum la ya'lamu kaga wannan halimu wannan saburu wannan mai haƙuri ne wannan mai juriya wannan haƙurinsa akwai juriya wannan kuma haƙurinsa babu juriya a ciki to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi haƙurinsa akwai juriya a ciki